gwamnatin da aka yi kirarinta da sunan musulun musulun har aka samu wasu iyayenmu malamai Allah ya yafe masu suka zaƙe suna ganin cewa ma in baka yi musulun musulun ba kamar ba musulmi ba bane kai iyayenmu malamai suka zaƙe ɗan adam ne sun yi kus barka da zuwa aljawul tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a kodayaushe Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimarin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka a yau muna dauke da tsokacin Shek Ibrahim Aliyu Kaduna game da abin da ke damun Najeriya wanda yanzu kuma ana so a ƙara jawo mana game da auren jinsi da ake maganganun cewar gwamnati ta rattaba hannu akan auren jinsi inda ya tura sakonsa da cewar yana so gwamnati ta bada amsar wannan tambayar tasa sannan ya maganta akan halin yunwar da muke ciki sai ku gyara zama domin jin tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel din tamu albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wanda zarar mun ɗora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana like da like din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku akwai kamar sakonni guda biyu wayanda muke son iya abin da za mu iya su isa zuwa ga 'yan uwa musulmi ɗaya kuma zuwa ga gwamnati kai tsaye babu ko shakka jiya duk mai bibiya zai ga an wuni ana cikin jimami na cewa gwamnati ta sa hannu ga 'yan ƙungiyar luwaɗi da auren jinsi a Najeriya sakamakon wasu kuɗaɗe da suka malalo to tsayawa in yi dogon magana akan wannan na san 'yan uwa za su yi magana a kai amma ni tambaya ce gare ni zuwa ga gwamnati shin gwamnati masifar da muke cikinta a najeriya ba ta ishe mu ba tambaya ce ina tambayar gwamnati tun daga ƙasa har sama tun daga sama har ƙasa masifar da muke ciki a Najeriya ta rashin tsaro masifar da muke ciki a Najeriya ta tsadar abinci masifar da muke ciki a Najeriya ta yunwa masifar da muke ciki a Najeriya ta saɓani da rashin zaman lafiya duk wannan masifar bata isa ba sai kun je kasuwa kun sayo mana wata masifa sabuwa sai kun je kasuwa kun sayo mana wata sabuwar masifa ku ƙara akan wanda muke da ita shin wanda muke ciki kuna ganin bata isa ba tambaya ce gare ku gwamnatin da aka yi kirarinta da sunan musulun musulun har aka samu wasu iyayenmu malamai Allah ya yafe masu suka zaƙe suna ganin cewa ma in baka yi musulun musulun ba kamar ba musulmi bane kai iyayenmu malamai suka sake ɗan adam ne sun yi kuskure Allah ya yafe masu tun lokacin muka ce an yaudari iyayenmu an masu ƙarya da yake su iyayen namu masu son musulunci ne da an ce musulunci to ko da me aka kunso a ciki ba su cika buɗewa su gani ba amma tun da aka fara Allah shaida ne kuma shaida ne idan damin barin nan na magana zai magana mun ce ƙarya ake yi muslim muslim ticket bai da alaka da musulunci ko ta nesa ko ta kusa ƙarya ce ake yi yau ta tabbata ko bata tabbata ba ba a taɓa samun gwamnatin da ta zuga wa mutane kuɗin aikin hajji ya yi tsanani ba aka tsananta wa mutane a ibada rukuni daga cikin rukunan musulunci kamar gwamnatin da ke ikirarin muslim muslim wannan zaluncin ba mu taɓa gani ba har Jonathan Arne na faɗi wannan magana kuma na maimaita eh mu sani cewa tashin hauhawar farashi hadari ne wanda ke fuskanta al'umma da ɗaiɗaikun mutane saboda tasiri na kai tsaye da yake faruwa ga mutane da ainihin abin da ya shafi maslaharsu fa'iza lam tu'alaj ilajen sari'an idan ba a yi maganin tsadar hatsi ba tsadar abinci da gaugawa idan ba a samu intervention ba duk da na ga an ba da buhu da ramadana an raba abinci kuma mun faɗa aiko eh daga cikin wanda ya taimaka hada tinubu shugaban ƙasa ya taimaka da abinci da ramadan sai dai muna gaya wa shugaban ƙasa kila bai samu labari ba yan shinkafar da ka bada da ramadana da ɗan mai sun kare hiwa ta dawo sai ka sake dawowa wani ma bai samu ba yan shinkafar da ka bayar da ramadana da ɗan mai da siga sun kare babbar sallah muke yanzu ai tafiya ta tafi sun kare tunda an maida mutane ne mabarata ko ka ko kaso mabaraci kake to yar shinkafar da ka bayar da ramadan ta kare to kaji don haka a sake dawowa a raba idan ba a yi maganin wannan tsadar abincin ba da wuri babu ko shakka zai kai zuwa ga bala'o'i da yunwa wanda ba a son gani to kaji ba abin mamaki ba ne muna faɗin wannan aji ba abin mamaki ba ne abin da yake faruwa a ƙasashen afirka ya faru a najeriya ko dai a juyin mulki saboda tsananin bala'in yunwa ko kuma a yi tawaye mu kuma mun gaya muku mun fita abu biyu ne ke shirin faruwa a najeriya ko dai ayi juyin mulki sojoji ku gayyato su 'yan siyasa saboda baƙin bala'in sata ku ta 'yan siyasa ku kuke gayyato soja su kakkaɓe ku su kulle ku su wulaƙanta ku 'yan siyasa ku ke gayyato wa kanku soja to abin da ke faruwa a ƙasashen afirka ba nesa yake ba da faruwa a najeriya na juyin mulki don dama duk wanda ya juyin mulki sai ya kiyana cikin wahala sai ya kawo dalili to kun ba shi dalilin abu na biyu idan ba juyin mulki ba ƙarshe abin da zai faru da ku 'yan siyasa saboda zaluncin ku abin da zai faru da ku shine ai maku tawaye yanzu nan da nake cewa tawaye ba kyau wani na ne yana jin haushi na ku sani mutanen nan tun muna da nasu za a kai lokacin da mimbarin ma za su hana mu hawa ko ba gaba kana ce mutane zanga-zanga ba kyau duk da hujjojinka sai a ba ka kashi hadari muke shiga mun sani jama'a sun kawo nan sun riga sun wuce da kake tsammani jira suke kawai a ce a fara idan ba ku ɗau mataki ba ko dai soja su kabe ku ko ko jama'a su kabe ku amma cikin biyu za a yi ɗaya wannan yanayin ba zai ci gaba a haka ba wannan yanayin ba ci gaba zai a haka ba yawwa mu kuma masu gaya muku ba mu muka karzo man ba rataya kawai aka ba mu kuma aikin mu ne mu fara muku to kaji kuma mun faɗa maku bahaushe ya ce idan kunne ya ji gangan jiki ya me ya tsira idan kunne bai ji ba wasa ta'atikal ayyamu bin nabal yaqin wasa ta'atikal ayyamu bin nabal yaqin ka ce an faɗa to kaji wanda bai wa'astu da wani ba za a wa'astu da shi duk wanda ya wa'astu da kansa to ta ɓaci amma ana cikin bala'i to kaji kullun yan neman taimako na rasa yadda zan yi da su kuma wallahi kai ka san wannan yunwa yake ji magidanci mutum ya tashi a masallaci yana roƙon a bashi abincin da zai kai wa 'ya'yansa yau kwana uku ba su ci abinci ba yana bayani sai fashe da kuka ma ya kasa magana sai ci gaba da kuka kawai an ce ana yunwa shi wai Najeriya ba yunwa akwai abinci ko ina kai dai baka tsoron Allah a ina abincin yake ka je ka taya abincin ka ji ko jiya buhun masara naira dubu ɗari da wani abu na saye shi buhun gari ko jiya naira dubu ɗari da wani abu kaga ko ni gada ne tun da ni saye na yi eh? kuma wannan buhun da yake ni babbar tafiya ce ya daɗe sati ya ma zai sati an cinye shi sai wani kuma wallahi ba mu da yanawa a ba mu daina shi yasa muka ce taimakon ka ba mu so mu na Allah muke bukata kuma ko Allah yana tare da mu a haba malam kai da ka kalle mu ka san Allah ta Allah ta'ala shike taimakon mu an dade ana son mu fadi mun ki faduwa ku kuka halicci mutane To kun da tsokacin Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna, me za ku ce akan haka? Muna addar Allah ya mana maganin azzaluman cikin mu. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka. Kar ku manta da da kullun na mana subscribe sannan ku danna alamar kararra wanda zaran mu dora muku bidiyo zai zo gare ku. Mun gode sauran mu da kuka yi.